Galatiyawa Sura biyar Domin zaman yanci shi ne dalilin da almasihu ya yantar da mu, saboda haka sai ku tsaya da ƙarfi, kada ku sake mika kanku ga gungumen bauta. To, ku ji ni, ni Bulus ina gaya muku, in kun yarda a yi muku kaciya, almasihu ba shi da amfani gare ku kenan. Ina sake tuna muku cewa duk wanda ya yarda ya bi dokar yin kaciya to ya zama dole ya bi dukan koyarwar Musa kenan ku da kuke ƙoƙarin samun zaman marasa laifi a gaban Allah ta wurin bin koyarwar Musa kun riga kun fidda kanku daga bin almasihu kenan kun kaucewa alherin Allah gama ta wurin ruhu da kuma ta wurin ban gaskiya muna jira tare da sa zuciya akan samun adalci Gama in muna cikin almasihu Yesu, ko da kaciya, ko da rashin kaciya, ba wani abu ba ne a gare mu, amma abin da muka fi kula da shi shi ne ban gaskiya, wadda take nuna kanta ta wurin kauna. Da farko kuna yin gaba sosai, wane ne ya hana ku yin biyayya da gaskiya? Lallai rudin da aka yi muku bai zo daga wurin Allah wanda ya kira ku ba. kamar yadda akan fada dan kankanin yisti ne yakan sa babban burodi ya kumbura saboda zumuncinmu cikin aikin ubangiji na tabbata ba za ku yi wani ra'ayi daban da nawa ba kuma shi wanda yake tada hankalinku zai sha hukunci ko shi wane ne yan uwa idan har yanzu ina wa'azin yin kaciya ne to don me har yanzu mutane suke tsananta mini idan haka ne ai, magana ta game da mutuwar almasihu a kan giciye ba za ta zama abin tuntube ga kowa ba, ai, masu tada hankalin kudin nan, goma su ci gaba su mai da kansu babbani gaba ɗaya. ‘yan uwana, ku dai an kira ku musamman domin yanci, amma ku lura kada yancin nan naku ya zama hujar bin halin mutuntaka, maimakon haka. bari yancin nan ya kai ku ga yi wa juna bauta cikin kauna, gama dukan koyarwar Musa an hada ta a kalma guda, wato, Ka kaunaci makwabcinka kamar kanka. Amma in kuna fada da juna, kuna cizo, kuna cinye juna kamar namomin daji, ku mai da hankali fa, kada dukanku gaba ɗaya ku halaka. Nufina shi ne, ku yi rayuwa yadda ruhu ya bi da ku idan ku yi haka ba za ku bi halin mutuntaka ba don halin mutuntaka baya yarda da ruhu ruhu kuma baya yarda da halin mutuntaka waɗannan halayen biyu suna gaba da juna shi ne ya sa ba ku iya yin abin da kuke so ku yi in ruhun Allah ne yake bi da ku to ba a karkashin koyarwar Musa kuke ba, ayyukan da halin mutuntaka yake haifar suna nan a fili su ne iskanci da halin lalata, da halin neman jin daɗi na rashin kunya, da bautar gumaka, da maitanci, da kin juna, da fada, da kishin juna, da fushi, da son kai, da rabuwa, da yin tawaye, da kishi, da buguwa. da bukukuwan shaye-shaye da kuma sauran abin abubuwa kamar haka, ina yi muku gargadi kamar yadda na riga na yi a da, cewa masu yin irin waɗannan abubuwa ba za su sami gado a mulkin Allah ba, amma halin da Ruhun Allah yake haifar shine kauna da farin ciki da salama da hakuri da kirki da nagarta da aminci. da tawali'u da kuma shan ƙarfin sha'awar jiki, ai, babu daukar da ta hana waɗannan abubuwa, kuma dukan waɗanda suke na almasihu Yesu sun gice halin mutuntaka da mugayen abubuwa iri-iri da jiki yake marmarinsu. tunda yake Ruhu ne ya ba mu rai, bari Ruhu ya bi da mu kuma cikin dukan zamanmu, kada mu zama masu girman kai ko masu tada hankalin juna. ko masu jin kishin juna